hannu aka kawo wani malami daga kano dan shubha sai yake ci ayi sharbi dai eh, da dauke shi a matsayin ya halatta ne e ja'izi ne to ai mu maganar sunna muke da kace ma ya halatta wai fada. wani dan izala ya ce wai da ya yadda carbi amma tun da wannan malami ya zo sai je dauko. sai ya ce masa haka ne eh to malamin da ya zo ka yadda sharbin ka zo ka dauko shi ne yasa bai rike ba ai baya ba, to me yasa bai rike ba nace jahili wawan banza an ci amanan ka kuma ka yadda haka ne in carbi addini ne ai da na gaba akan ga zurbin ruwa ya rike mana kuma ku rike saboda an mai da ku jahilai ya zo ya yi kuskurima saboda ya gamsar da ku abinda kuke so ya gaya muku ba shari'a ba ba nassi ba a addini ana magana suna kana magana jaizi kana magana cewa ai halal ne halal ake magana to a cin tuwa ma halal ne shan kunu ma halal ne to amma addini ne kaga yi amfani da jahilcin da ya kamata su ce musu a ah, mu ma muna magana ba muna magana halal bane sunna ne don mu samu lada shikenan sai kawo dalili sai kawo amma sai ce wai jaizi ne me kake da jaizi to ka je wajen malamin usulu ka karanta me definition na jaiz al jaiz wal mubah ma la yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu tarikuhu ka je koma cewan shi shine in kai ba lada ba alhaki kamar tuwo ne in kaci shinkafa in kaci ba in baka ci ba ba laifi in kaci ba baka samu lada ba haka carbi yake rike shi in ka bar shi a nan ma wasu malamai suka ce bid'a ne tunda ka ce addini ne amma in baka ce addini ba shikenan kai surkullar ka canje ka kai ta kai ta janka amma in ka ce addini ne sai ka kawo nasu da Allah ya ce ai ko manzo Allah ya ce ai ko ba gane bane in dai ka ce rike carbi addini ne sai ka kawo gurin amma in ka ce surkullanka kake to wannan kuma kaje ka ce surkullanka mu akan surkulle muke magana ba muna magana mai addini mai ba addini ba ma'an sagiru akwai abubuwan da yawa na kana daga hannu game da carbi ko da ɗauka ba addini ba ne that's right kuma ma ai magabata suka ce duk inda wani abu wadda ba addini ya zo ba bako to yakan hana addinin yakan mai wurin addinin ne bari kara bayani don ku gane idan sunna ta zo a idan bidiya ta zo ta kahu to sai ka samu a wannan gurin akwai wata sunna da ta kashe ai mun san yi da hannu ba shine sunna ba to zuwan carbi bai kashe yi da hannu ba to kun ga illan bidiya kenan abinda manzon Allah ya yi an bashi an je an kama wanda bai san da shi ba ai shine illan abinda ba addini ba shigo cikin addini yakan mai addinin ne yanzu miliyoyin mutane ba san cewa rike carbi ba addini ba ne wallahi ba sani ba ba san me manzon Allah yayi ba to kaga an yi replacement aka yi me replacement aka dauko bid'a aka saka ta a wajen sunna sunnan ta mutu maganar Abdullahi Mas'ud yake faɗa kenan cewa wani ya da ku kasance in lokaci ya zo aka mai da sunna ita ce baƙuwa kamar yadda yanzu yin tazbihi da hannu ya zama shine baƙo bidiya kuma ta zama yar gari rike carbi ai abin da Allah sama yake bara kenan shekaru sama da 1400 ke fada wannan magana an kashe sunan yi da hannu manzala ya yi ya kuma koyar an kashe yan damfarar malamai dama suna so su yan siyasa su rike carbi a sunan su masu addini ne ga mutum ma yana cin gora cakam cakam yana taɗi cakam cakam amma ga carbi ga carbi yana ja yana ja to me kake faɗa me kake faɗa ko jan kawai ma ba a faɗan komai shi ma addinin ne jan kawai addini ne kai ma bidan wanka ne kai ma dan wanka ji bijan calmin ba barbare sharrin sa suna son su mai da shi shi'ar ne da musulunci kaga wannan mutumin da zai makala calbi a mota kamar wani yana nuna maka cewa kamar menene kamar symbol ne na musulunci symbol ne na musulunci a mota har ya jawo kansa bakin jini wajen wanda ba musulmi ba ga aqidan da ya kamata ka bayyana na manzon Allah kai alfahari da shi kafa kana bayyana abin na Yahudawa kana musu aiki abun addinin Buda kuma da shi ne addini shi ne a mota shi ne a ina ne kuma da shi riya Allah sawwaka mu je na gaba ad-dakhil fi dinina ad-dakhil fi mu'amalatina mu dokan mu'amalar da muke aure ba na cikin mu'amala ba wasu kashi a bangaren mu'amala ba kashi a cikin sunna eh mu'amalan an yi ta yadda Allah ce da malaka ta kan zama ibada to yanzu ku dube da ke aure a kasar nan don Allah musulmi ku duba yadda ake aure shin yadda ake aure a ƙasar nan shine manzo Allah ya zo mana da shi aka yi aure yadda ake yin sa a ƙasar nan kun san da cewa yadda ake ƴaƴan aure da ƴaƴan musulmi musamman ƴaƴan manya ƴan siyasa munin sa yafi ma na na kiristanci kun san